Bayan kwanaki kaɗan da Umma ta yi magana da Ahmad, ranar wata Asabar ya shigo gidan rike da admission form na Jidda da receipt na kuɗin makarantar. Umma ta gama duba takardar da ya mika mata tsaf sannan ta kalle shi da ce, Ba na ce maka makarantar ya yi nisa ba Ahmad, ya ce Umma ke ce fa kike ganin da nisa, amma ba wani nisa, sannan kan hanya ne ai. Umma ta ce, To yanzu biya mana kuɗin makarantar kai, Ya eh, yi dariya ya ce, eh, tawa gudunmuwar kenan. Amma ta ce, to Allah ya yi albarka, mun gode. Ya ce, amin. Ta ce, na ramla ya ce, na ajiye ta a gidan kaftin. Umma ta ce, oki yana nan kenan. Ahmad ya ce, "E." Yana gari jiya ya shigo. Ta ce, to madalla. Ahmad ya ce, zuwa Mundi sai a kai ta makarantar. Ta yi documentation. Insha za su saka ta a kin ga dai ya kara maida ta kara mai da hankali a ss2 kawai sai ta yi wa ek ɗinta umma ta ce to allah ya kai mu da kana gari ne sai ku je tare ai ya ce ina nan har ranar talata umma ta ce to shikenan sai ku je tare raɗin zai fi ya ce allah ya kai mu daga haka ya nufi kofa ya fita karfe biyu mai mun da jidda suka shigo gidan daga salon sun je kitso Umma zaune a falo tare da jiya tare da ja da ta yafa uban mayafi ga jakarta a gefe. Daga ganinta ka san bata jima da shigowa ba. A tare jide da Maimun suka gaishe ta je ta ce har an yi kisan Maimun ta ce eh. je ta kalli Umma ta ce to kin ce sai yamma za su da kuma ga su ko minti ashirin ba a yi da shigowa ta ba sun dawo. Maimun da jide dai suka wuce ɗakin su Umma ta ta da take danna ta ce Dama ba ce miki na in dai da layi ɗin za su iya kaiwa har yamma ba, idan kuma babu layi za su da da wuri. Haka fa muka yi da ke ja. aja ta ce ato, a Masar dai magana ɗaya ake, ko don ba ki san ta raka ni ne kike faɗin haka, waye sani ni fa nan da kike gani da. Allah ne yake ɗaura min son mutum ba wani maloki ba, ga can gan talalliyar can Nafisa me yasa ban ce ta raka ni ba ki ce saboda ba ta gaishe ni sannan wannan bakar yarinyar Aisha sace-sace take man a ɗaki komai aka kawo tawawura ta boye shi yasa ba ta da fasali wallahi to ni ba ruwa na ta kaina nake ba na biye musu yau dai ina tashi da sassafe na ce ma Usman tunda wannan yaron Ali ya yi aure muka kai masa amarya ban sake koma gidan ba kuma ko yanka ni za a yi idan na haɗu da amaryar a hanya yanzu dai ba gane ta zan yi ba usman ya fahimce ni ya ce in shirya in je to barin ma yau asabar yana gari yana hutu to ni a gaskiya bana son tafiya ni ɗaya kamar mayya shi ne na ce kawai direba ya kawo ni in samu wannan yarinya jidda ta raka na maje ita dama yarki maimuna tun wani faɗa da na yi da ne mata ta daina gaishe ni sai yau da ta ga idanki banda jidda da ke min biyayya yanzu wallahi ita kaɗai ce ta ke min biyayya umma dai ta ci gaba da daina wayarta kawai jin hajja ta yi shiru ta ce banda abin ki ai jiya juma'a da babu islamiyya ya kamata ki zo yau yau da za su tafi islamiyya ba Hajja ta ce to yau Allah ya bani ikon buɗe baki in ce zan je gidan amarya. Ke faramla wani lokacin sai in rasa gane inda kika dosa. Sannan ni Usman bai wani ce in zo nemi izinin ki tafi da yarinya ba. Kawai cewa ya direba ya kai ni na ɗauke in ɗauke ta mu tafi. Ni fa ba tsohuwar banza ba ce Ramla. Banda tsautsayi babu abinda zai dada ni daga Masar. A can ban da ganin girmana da mutunta ni babu abin da Laraba ke yi, Dan dai Nafisa ta tafi gun mijinta a Abuja ne, da, da ta baki labari da kanta, amma ko banda raini babu abin da ke tsakaninku da babba a ƙasar nan. Umma ta ce yanzu da yajiya ga ki jidda, ni ban ce kar ki tafi da ita ba, maganar Islamiyya nake yi, malaman ba su yarda da fashi ba. hajja ta kundumo wani zagi ta ce, su malaman Allah ne su, da sai a ce lallai sai abinda da suka gindaya za a bi, ni mai iya zuwa makarantar ce yanzu in ce musu jidda ba za ta je ba, saboda wani uzuri da ya taso. Umma ta ce, to rana dai na yi, sai ku tashi ku tafi. Hajiya ta ce, zuwa za ki yi ki sanar mata ni ba ruwana, duk an ɓata min rai. kamar wacce zan je in sayar da jidda ni da na sani ma ban yadda na da ƙasar nan ba wallahi yaushe za a ga ka a masar umma ta ce wannan masar ɗin dai allah ya kai mu mu ga yadda ake yi a can ɗin hajja da sauri hajja ta ce a'a ba ku wani gantalalle ba wani gantalalle da ake bari ya shiga ƙasar ƙasar ni ma da suka yarje min na shiga ke dai kawai a bar kaza cikin gashinta Dariya Umma ta yi ta miƙe ta wuce ɗakin su Maimun. Har sun fara shirin islamiyyar Umma na kallon Jidda da har ta saka inifom ta ce, Jidda za ki raka ja gidan amaryawai. Jidda ta yi shiru tana kallon Umma tana son sanin wace amaryar tuku. Maimun ta ce wace amaryar Umma. Umma ta taɓa baki ta ce gidan aliyuwai. Sosai gaban Jidda ya faɗi lokaci ɗaya muddin ta ya canja har hakan bai ɓoye a fuskarta ba. Umma duk ta lura da hakan kuma Umma ta ce, Kina da ta Kina kai ta dama zan baki kuɗin mota ki lallaɓa ki dawo ko minti ashirin karki a gidan. A sanya ya jidda ta ce, Umma Islamiyyar fa Umma ta ce, to na gaya mata ta hauni da faɗa kawai ki yi hakuri ki raka ta dan kuna isa gidan ki juyo abin ki jidda ta ce. to umma mu je da maimun idan ya so kawai sai mu wuce makarantar daga can umma ta ce eh kuma haka ne ku shirya ku fito hakan ma shi ne daidai barin sanar mata daga haka umma ta juya ta fita ta koma falo tana kana hajja ta ce hacca ita da maimun za su raka ki idan ya so kuna isa gidan bayan sun gaisa da amarya sai direba ya karsar da su makarantar da yunifam a jikinsu ma za su tafi ina ga hakan zai fi ko? Hajiya ta yi takumi ta ce, O oh, Allah na ganin jaraba ni dije, yanzu Ramla ko ke kika haifi ‘yar nan jidda kya dinga min wannan azababbin wulakancin da yake min ina ruwana da wata maimu, maimu da da ba ta daraja kowa za ki haɗa ni da ita dama ba jidda kawai na ce ta raka ni ba a gaskiya zuwa kira min usman ya za ki dinga min kamar wata bare ramla sannan da Aliyu bai je ya jajibo mana jidda ba, a ina za ki santa ki nuna iko. A fa ta dalilin jika na ma aka san da wata jidda a duniyar nan, ni dai wallahi ki ajiye san kai ki ji tsoron Allah ramla, a ce a Masar ne sai an ji dalilin wannan abin da kike min yanzu. Juyawa Umma ta ce ni dama kira kawai kika yi a tura miki jidda da wannan dogon zancen ba sai kin zo ba ja hajja ta ce uwa dai ba ruwana da tashin hankali da ki ni yarinya ce da ni ba yarinya ba ce da zan biye miki bada dai kina kanwar rawa na zan san ki Amma na shiga dakin su Maimun ta bude kofa tana kallon Jidda ta ce ki canja kaya ki zo ku tafi Jidda daga haka ta bar dakin ta wuce na ta dakin Babu yadda jidda ta yi haka ta shirya cikin atamfa ta ɗau hijab ɗinta ta saka. Abinda Maimun ta taɓa ganin ta yi ba take yi a lokacin wato kumbure-kumbure. Fuskar nan nata kamar ba ta taɓa dariya ba, kana gani ka san ko kaɗan ranta bai so ba. Jakarta ta ɗauka ta fice daga ɗakin ta wuce ɗakin Umma. Umma na kallonta ta ce to ya za a yi ki haƙuri, amma kuna isa ki ce za ki Islamiyya ki fito. Ga kuɗi a gaban miro ki ɗauka ki kuɗin mota da shi. Jidda ta sa hankali ta ɗau kuɗi sannan ta ce na gode umma. Fita ta yi daga ɗakin bata san umma ma ta bata san umma ta ma fita jin ta ma fita jin takaicin rakiyar ba. Hajjana ganin Jidda ta miƙe ta ce mu je ai ba ita ta je ta nemo ki a duniya ba da za ta dinga nuna isa da iko a kanki. Mata ta narka ƙiba kamar fanken masar, tana ma mutane rashin kunya. Ita dai duk da ta ce komai ba ta bi bayanta tana tafiya a hankali. Direba na ta zauna a mota yana jiran ranar fitowar Hajiya. Hajiya ta bude bayan motar tana kallon jidda ta ce, To shiga, hala ta, ta kisa maki ƙarya da gaskiya ne, na ga ranki kamar ba daɗi. Ita dai jidda ta yi murmushin ƙarfin hali ta shiga motar. hajama ta shige ta kulle ta ce, ai laifin waɗanda suka barki a wajenta ne, kowa fa ya san matar ba ta da mutunci, nan da nan take maka mutum a kotu. ko ta kai shi gidan 'yan sanda a yi ta bala'i shi yasa kowa ke shakarta a famili da akwai wani lokaci da ta kira mafisa 'yan sanda a kan ta zagi 'yar uwarta Hauwa aka yi ta ɗauki ba daɗi ana bala'i daga ƙarshe dai Allah ya yayyafa mu abin ruwan sanyi To idan tana ji da bala'i ni ma ai e ce, kawai na yi sanyi ne tunda na ga su a Masar ba sa haka, ni kuma sai in je in kai su wani hali daban, a'a shi yasa na daina. Jidda dai bata ce mata komai ba, har direba ya kama hanyar gidan Aliyu. Suna isa gidan zai yi fakin a kofar gida ce ta ce, kai ya haka, baka san waye mai gidan ba? Jika na ne fa, ni na haifi ubansa ka danna musu hon kawai a buɗe maka ka shiga yana danna wani mai gadi ya leƙo ajiya sai kallon mai gadin take ganin ya ki buɗe get ɗin ya ƙara sogun motar ta ce ji wani ya ne don Allah ka ce masa kakar mai gidan ce kai bala direba ya sauke gilas ya sanar ma mai gadin yana da da ajiya da ta wani shakunu ya koma ya buɗe get ɗin hajja ta ce fitsara suke ma mutane idan sun samu waje wanda haka shi zai ce bai ga kamanni ba kawai neman magana malam direba ya ja motar zuwa cikin gidan kai kana ganin jidda za ka zata wani mugun waje aka taho da ita gaba ɗaya ta ƙi sakewa direba na fakin hajja ta sauka kafin ta ce komai jidda ta sauka ita ma Hajja ta ce, "O, oh, na shiga uku." Yanda yake yi da fuskar nan taki, wani ba sai ya yi zaton sato ki na yi ba ‘yar nan, gaskiya ramna da ƙyar ta ga annabi. Ni yanzu ta ya zan sa san abin da ta kisa miki kike ta ɗaura fuska haka. Matar nan fa ta fita ta hanya ta a ƙasar nan. Jidda ta girgir murmushi ta ce bata ce min komai ba ja. Hajja ta ce to ni ba ruwa na ta ji da munafarcinta. Daga haka ta fara tafiya zuwa hanyar shiga gidan, Jidda ta bi bayanta da sauri. hajja ta juyo tana kallon direba ta ce, Ka tafi kawai kawai kai, Aliyun sai ya mai da mu gida idan muka shirya. Amsar gaisuwar da mai gadin gidan ke yi mata ta yi ta ce mai gidan na ciki mai gadi ya ce, E. Hajja ta ce, To madalla, daga haka ta yi gaba Jidda na biye da ita. Murda ƙofar Hajjo ta yi bayan ta murda ta ji shi a kulle ta kalli jidda ta ce, To ko me na gargame ƙofa da rana tsaka. Bata rufe baki ba ka buɗe kofar daga sama har ƙasa yake kallon su sai kuma ya koma gefe still yana kallon jidda. Hajje ta shige falon abin ta jidda dai ta sun sunkuyar da kanta ta kiyarda ta kalle shi. Ya gama kare mata kallo sannan ya juya ya koma falon. Yana kallon Hajje ya ce sannu da zuwa Hajja. daga ina haka Hajja ta rike ba ce oh ikon Allah aure me mai ta mutum yaushe rabon zancen kirki ya haɗa ni da kai Aliyu yau wai kai ne kake min sannu da zuwa fuska a sake haka ya shafa kansa yana murmushi yace, daga ina kuke Tace daga gida na dai ce barin zo gidan amarya yau ta gefen ido ya kalli jidda da take zaunawa ta tsaya daga bayan kujera murya jeji ta ce to ina amaryar ya dauke kai ya ce tana sama za ta sauko yanzu yana faɗa haka ya zauna yana tambayar ta mutanen gida haje ta kalli jidda ta girgiza kai ta ta ce ban sa haka yar nan take ba sai yau da na ce ta raka ni ashe ita ma dukkan warja ce duk ramla ta zige ta tunda muka kamo hanya take min wasu abubuwa mai nuni da cewa ba ta son ta biyo ni ni ai na zaci kirkin gaske gare ta wallahi to banda haka me za ki makale jikin kujera kamar na kawo ki gidan yankan kai ni da na sani da na fisa na taho duk da halinta ko Aisha Jidda ta karaso falon ta zauna kasan kafet a sanye mikewa Abu Turab ya wuce sama. Kaje ta kalli Jidda ta ce, ba fa baran waje muka zo ba ki saki jikinki Jika na ne ɗina ya fi ubansa, ke ma kuma aikin san shi, kar ki bari matar ta yi mana dariya ta ce, mun zo mana ta ɗari-ɗari a gida, ki saki jikinki duk abin da yake so ki babu wani shakka, wallahi babu mai ana kikin ji. Jada ta yi murmushin ƙarfin hali tana son cewa ja za ta wuce Islamiyya amma ta kasa. Don ba ta san me zai biyo baya ba. Hajja ta ce, Yanzu tashi ki tafi kicin ki kwaso mana ruwa da lemo ki duba robobin gararta ki ɗau faranti ki ɗebo mana duk abin da kika gani ki kawo. Jidda ta kasa mata musu amma bata tashi ba. Hajja ta ce to tashi mana Mikewa ta rai ba daɗi ta nufi kicin ta fi minti ɗaya tana kare ma kicin ɗin kallo. Kicin ɗin na nan yadda yake banda kayan kicin da aka cika masu tsada. Ta dinga kallon wajen wanke-wanke da ke cike da kaya masu datti ta kalli wajen gas. Duk ya yi baƙi alamar ba a gogewa. Bin ƙasan kicin ɗin ta yi da kallon mamaki ganin yadda ya yi datti. Daukan filet tana kare ma filet ɗin kallo kawai ta je ta ɗauraye sannan ta karsa to ta buɗe robobin da ta gani ta ɗibi duk abubuwan ciki a wani tire ta ɗauka. Ta ɗora ruwan roba da kofi sannan ta fito kicin ɗin. Zaune ta ga Anisa a falo tana kallon a ja da ke ta zuba. Anisa ta dinga kallon jidda da wani irin mamaki don bata ma san da ita aka zo ba. Hajja ta ce yauwa kin ga kin yi dabara sannu. Jidda ta je cire da hannunta ta ɗan kalla Anisa da muddinta ya sauya lokaci ɗaya ta ce ina yini. Anisa ta hau ta je ta ce gaishe ki fa take na nisa kike kowa. Anisa ta daga kai ta ce o oh, sana lafiya lo. Jidda ta miƙe ta zauna saman kujera tana kallon tibin da ke aiki. Miƙewa Anisa ta yi ta ce na gaishe ki ya ja, ina ɗan yin abu ne a sama. Daga haka ta wuce a ce ta bi ta da kallo ta riƙe haɓa. Murya can ƙasa ta ce tab ɗin. Jidda dai kallon TV kawai take. haja ta yi ƙasa da murya ta ce ka ji min shegiya ta san ki ne ta miki wannan wulaƙancin ni yasu. Saukowar Aliyu ya sa Hajiya ta yi shiru ta kalle shi ta ce amma ba a nan falon za a yashe mu ba kamar marasa makabuli ko Aliyu ya ce mu je sama. Mikewa Hajja ta ta kalli Jidda ta ce kwaso mana kayan fulawan da lemon Jidda ta ɗau tire ɗin ta miƙe suka haɗa ido da abotirab da sauri ta ɗauke idanta. Tuni Hajja ta hanyar stairs ɗin Aliyu ya bi bayanta. Sai a sannan Jidda ta fara tafiya ta wani haɗe rai. Ɗakin da Jidda ta zauna a lokacin da take gidan ya shigar da su. Hajja ta ce ba shakka ko mutum zai yi sati a nan babu wanda zai san abin da yake ciki abinsa. Jita ta ajiye tire ɗin ta zauna ƙasan kafeda sai ta cire mayafinta ta ninke ta bude firayis ta ajiye katon jakarta kuma ta rataye shi a rak. Sai kallonta Jidda take da mamaki ta juyo ta ce, ki cire wannan hijabin ki sha iska abinki, ai nan ba baƙon waje ba ne, gidan Aliyu ne fa. Jidda ta tattaro ƙwarin gwiwa ta ce a jini fa makaranta zan wuce yanzu dama tunda akwai sauran lokaci. Aje ta kalli Abu Turab ta ce kaga jaraba ko Ramla ce ta koya mata kafa kafin mu fito. To ko dai Ramlan nan kanwa uwar Jidda ce ba mu da labari. Abu Turab da ke kallon Jidda a hankali ya ce ba za ki je ba. hajja ta ce a to dai. Su makarantar ba san uzuri ba ne Wani kallo jidda ta masa ta gefen ido lokaci ɗaya ta ɗauke kanta ta ɗaure fuska. Da mamaki ya dinga kallonta babu ko kifta, a can ya shafa kansa ya ce, wani abinci za ku ci hajja? Hajja ta ce ni ko tuwo aka samu a bana Aliyu. Ya ce oke sannan ya juya ya fita. Hajja ta ce ikon Allah. Yanzu Aliyu ne kenan nan da ni kamar na yi wani abin arziki wallahi ni tun da muke bai taɓa girmama ni ya mutunta ni irin na yau ba. o Allah mai iko. da dai bata ce mata komai ba Ali ya nufi sa ya shiga falo ya tadda Anisa zaune tana shan lemon fata. Idan ta sha sai ta jefar da fatar akan farantin da aka ɗauro lemukan akai Yana mata wani irin kallo ya ce Anisa na sha gaya miki idan zaki ci abu please ki daina ci min a falo. Ta kalle shi daga samar ƙasa ta ce, Na ga dai ba ni na shigo da lemon ba, kai ka kawo abin ka ko? Ya ce, Na gaya miki. Kaki mai damun falo wajen cin abinci, me ya haka? Me ya amfanin dining area da yake downstairs? Bata kuma ba shi amsa ba ta ɗau wani lemun tana sha hankali tana jefar da kwallon a kan faranti. Gajeren wando ne jikinta da airbase ya ce to kakata take so ki kirka mata yanzu ta sauke kafarta daga saman kujera ta ce tuwo ya ce e wani dariya ta ta ce yanzu kai ka taba ganin ko indomi na girka a gidan nan balle tuwo wallahi Ali ban san haka kake da takura ba sai da muka yi aure kullum sai ka samu matsalar da zaka bullo min da shi idan ka dawo weekend ka ce can datti nan datti can wari nan wari sannan mu tsaya ma tukun Ni ka gaya min za ka yi baƙi a gidan nan ko ka ga ba ka sanar da ni ba. Dan da ka sanar da ni akwai wata ƙawata mai girki sai in gayyato ta min girki in biya ta. Amma waye zai maka wannan wahalar da tsakar rana haka? Bayan nan ma ba na ga tare da mai siyar da doya da dankali ta zo ba, ai ita ta saba wahala. Sai ta tashi ta shiga kicin ɗin ta girka musu in yunwa suke ji, don wallahi ba zan iya ba. maji da gajiyar wankin bayin da ka sa na ɗazu mana. Kallonta ya dinga yi kafin ya juya ya fita daga ɗakin. Daga falon ta bi shi da wani shegen arara tana ɗauko wayarta da ke ringin. Ɗan zaro ido ta yi ta katsewar sannan ta saka shi a flight mode. Wajen cin abinci a Buturab ya je ya siyo take away ɗin tuwo da kasasshiyar kaza Hajiya ta dinga washe baki bayan ya shigo masa da ledar ta ce, "Alamaka! albarka Aliyu sannu kaji, sannu kaji, matar taka ba ta yi girki ba ne, ya ce ba ta yi ba. Hajiya ta ce to Allah ya kyauta. Haka fa Hafsa ta dinga yi ma Usman ba ta son girki. Abota Rabi ya kalla Jidda da ke kwance ta juya masa baya nan ko takaici ne, duk ya biya ishe ta, ta yi fashin makaranta. Zaunawa ya ɗakin aje ta yi ta jan sa da Irena bayan mata har aka kira la'asar. Jidda ta sauka a kan gadon ta shiga ɗaki ya bi da ido a jiya ta kwaba baki murya can ƙasa ta ce, Uwar rikon ce fa ta kisa mata karya da gaskiya, kaga ko ‘yar cincin ɗin da alkakin taki ce, tun da zo sai na kurci take min, ta ki sakewa. Abu ce ya ce, kyale ta nan za ku kwana, Aje ta gyara zama ta ce, Ato dai. Mikewa ya fita don zuwa ya alfala ya wuce masallaci. Har kusan sha jidda ba ta ga alamar ce za ta ce su tashi tafi ba ga wani abincin abota rabi ya kawo. Bayan ta yi da sallah tana zaune kan darduma a hankali ta ce Aje wai ba za mu wuce ba. Aje ta ce ke ba fa gidan bare na zo ba. Bari ki jin gaya miki ni wallahi ban san bakin hali gare ki ba sai yau. Gidan jika na ne nan ba. babu ruwanki da sanda za mu wuce, ke dai iyakarki ba rakiya ba, zan kawo ki inda za a cuce ki ne, ni fa na raine shi yana ƙarami, idan ban zo gidansa ba ina zan je, kuma a nan zan kwana don zuwa gobe da safe nake son ganin iyakar zabiyar matarsa. da ta zo ta gaishe ma tsaitsaye har yanzu ba ta sake shigowa ba daɗin abin kuma jika na ya saurare ni gashi muna ta hirar yaushe gamo da shi don haka sai Allah ya kai mu gobe zan nuna mata ni yar banza ce Jidda ta ji kamar ta fashi da kuka lokaci da waye ka idan ta ta miƙe ta koma can ƙarshen gado ta zauna. Hace ta kwashi ta kawai ɗin da suka ci abinci ta fita zuwa kicin. Sai a sannan Jidda ta fashi da kuka ta da kanta da gwiwa. Bayan kusan minti goma Hajiya ta shigo ɗakin tana wura hanci ta ce tir ashe ka zama Aliyu ya auro. Ke kin ga kicin ɗin duk wari kuwa? Wallahi da na san haka kicin ɗin yake ba zan ma fara shan ruwan gidan nan ba. Sai dai a fita a siyo min a waje. A garin yaya mace za ta bar kicin ɗinta haka ni dije. Wallahi sai da tsoro ya kama ni. Yaushe Aliyu shi ma ya lalace da son kazanta? A yanda na san shi a da fa har tunani muke ko aljanin tsafta ne suka aure shi, to na ga duk ya lalace ya zuba ido a kicin ɗinsa ya ruɓe da wari. Jidda dai bata ko kalle ta ba, ja ta zauna ta shiru alamar da yayi tunanin kicin ɗin take. Abin ya dame ta can ta ce sai kuma ta ce ho ho ho ƙazama ce wallahi kwanukan duk wari na ji suke Ni kamar har da kiyashi na ga suna yawo a kicin ɗin, ga dai kicin har kicin. Sai kuma ta kalli Jidda murya ta kasa ta ce, wallahi ban san ta ina zan yi wanke-wanken ba ne. Kar in je in jiƙa kicin ɗin abu ya ƙara lalacewa, ai da na yi. Amma ke tun da na ga duk kun saba ki daure domin ba ma tsafta hakinsa, ki je ki yi wanke-wanken nan. Wallahi babu kyan gani kin ji na rantse. To ko dai ba mace a auro ba, jidda ta ce, Hajja ba ta sa ni mata wanke-wanke ba fa. ta ƙara yin ƙasa da murya a ce ta ce, Na sani ‘yan nan, duk don abu ta haƙƙin tsafta ne. Wallahi da a Masar ne kicin ɗin nan ya tashi a aiki, sai ma ya rushe shi kawai. Domin Allah ki tashi ki je ki gyara, ai ba don ‘yar iskar za mu yi ba. kawai don Allah don tsafta zamu yi. Jidda ta dinga kallon Hajjaj ta miƙe ta ce, To ai shi kenan barin kwashi kwanukan fita da su tsakar gida wanki. a gaskiya idan za su kwana aka ni ba zan kwana a gidan nan ba ba ruwana, ba zan ci na tsafta ba gaskiya. Ganin da gaske fusa za ta yi jidda ta miƙe ta ce to na ji zan yi. Hajja ta koma ta zauna tana wuce. Jidda ta fita a ɗakin babu kowa a falon ta shiga kicin ɗin ta fi minti uku a tsaye tana tunanin ta ina za ta fara sai ya matsa fuska take. Can dai ta fara haɗa kayan wanke-wanke waje ɗaya. Har ƙarfe tara Jidda na kicin ɗin lokaci ɗaya kicin ya da fes duk ta gyara ko'ina ta goge. Tana wajen wanke sin aka ɗauke wuta lokaci ɗaya kuma ta ga kamar an kunna hasken waya a falo. ta koma ɗaurayi wajen ba ta yi ba ta kashe famfan. Za ta fito a kicin ɗin da sauri ta kusa cin karo da shi, ta ki tsayawa za ta bi ta gefen ya riƙo ta. Kwace hannunta take sanyi ya ja ta zuwa kicin ɗin ya kulle ƙofar ya jinkinar da ita jiki. Ta buɗe ido sosai da ce miya haka. Ya kife wayarsa saman kabinet ɗin kicin ɗin. Ta daina ganin hasken komai a tsorace ta ce, wai miya haka? ya ce me yana ki cin abincin da na kawo muku zuciyarta na buga ta ce ni na ci kaɗan ai na ce mata na ƙoshi ne amma kuma na ci ai gaba ɗaya ta gigice ya ce to ni ki ne da kika ce ba za ki kwana a gidana ba ta dake ta ce to ai ba dole sai na kwana a gidanka ba ko ya za kwana a gidan wanda ban sani ba zaro ido jidda ta yi jin goshinsa a kan nata tana jiyo numfashinsa sai kuma ta rufe ido a tsokace tana tura shi da duk ƙarfinta tana son kwace kanta amma ko gizo ta hankara ba sai ganin abu ta yi kama a mafarki ya ba ta kis da ya gigita ta yi rikita ta ba don rikon da yi mata ba da tuni ta kai ƙasa ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalamu kwana lafiya